An naɗa jakada Ahmad Rufai Abubakar sabon sardaunan Katsina a gagarumin naɗin sarautar da masarautar Katsina ta gudanar a ranar Asabar 31 ga watan 12 na shekarar 2022 mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman. A matsayin sardaunan Katsina wanda za a naɗa a yau cikin hukuncin Allah. Ina zama shafi nasara, Allah shi kara ma lafiya ta wani amen mako amen kawara ato tim thì giai đoạn à à là Jakarta Ahmed Rufai Abu Bakar Sanggau dan Kasana ake nadawa a wanda ya kaba wato shi jar wato ako ne sanannen jarumi ne daga gidan muhammadu maude wanda ya kafa unguwar maude da ke cikin birnin kaduna Kuma wajen zango karshen hari da goma sha tara alhaji ahmad fali ya yi aikace wanda in na haɗa su har gama da ɗin namu ban gama ya yi aiki a ƙasashe daban-daban na faɗintar na duniya kuma kamar da aka sani sarautar sarsauna a saura ya kakaci sarautar sarsauna a wannan masarauta ana ba ta ta gajaru jajirtacce wanda kuma ya san karni ko mai kishin talaka na wannan jiha ko wannan. Dubun dubatar al'umma ciki da wajen jihar Katsina har da wajen ƙasar Najeriya suka halarci bikin naɗin sarautar wanda ya gudana a fadar mai martaba sarkin Katsina. Bikin naɗin sarautar ya samu halartar gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari, shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawal. tsohon sakataren gwamnatin tarayya Baba Gana Kingibe wasu daga wasu daga cikin 'yan majalisar zartarwa na tarayya da na jihar Katsina manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jiha jami'an tsaro daga kowanne sashe 'yan siyasa maza da mata da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan awal ahmad shago mobile media crew